Ku dubi hotuna na uku. Bitrus ya fara wa'azin bishara. An ba almajiran Yesu almasihu Ruhu mai tsarki domin su sanar da Ubangiji Yesu ga Yahudawan da ke cikin Urshalima. Kun iya ku gani a bisa hoto, Yahudawa da yawa da suka zo daga ko'ina cikin duniya. almajirai kuma sun sami ikon yi musu magana cikin halsunansu, domin su gaya musu da cewa Yesu ya mutu domin su. Yahudawa da yawa sun ji daɗi, suna mamakin abin da Ruhu mai tsarki ya yi, amma waɗansu ba ruwansu. Cikin wannan lokaci ne, Bitrus ya miƙe tsaye ya ce, Allah ya yi alkawalin aiko da Ruhunsa. kuma shi ne ya cika, ya ƙara da cewa, Duk wanda ya kira sunan Ubangiji Yesu zai samu rai, ya ce, Ku tuba a yi ku batizma cikin sunan Yesu almasihu domin gafarar zunubansa, kuma da haka za ku sami Ruhu mai tsarki. Gama alkawarin na dukan waɗanda Allah ya kira ne. mi ya fi wannan daɗin shi? Allah yana son mu tuba, mu sami gafarar zunubanmu ta wurin roƙon Yesu ya zama mai cetonmu da Ubangijinmu. Ruhu mai tsarki ke buɗe wannan gaskiya ga zukatanmu, kuma mun san wannan ya yiwu gama littafi mai tsarki ya faɗa.